Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma mita 60 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin mu kamar yadda aka saba a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad da dalol da kuma niya. Haka kuma za a iya sauraron mu a ko'ina ake a duk faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. masarara salamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne tare da sahabu Imam Aliyu muka sake dawa a shirin mu na hantsi. kwamitin majalisar najeriya mai kula da lamuran soji ya yi zaman bin ba'asi na zargin sojoji kan kashe-kashe a yankin ogoni a lokacin zaɓe akwai petition da aka rubuta akan kashe-kashe da aka yi a ogoni kafin aka yi zabe wanda speaker ya tura mana a kwamiti din mun yi zama abuja mun kira chief of army staff da wanda suka rubuta petition din da mutanen kauyen a garin sun zo mun zauna da su suka bamu bayani To za mu ji kuma wani rahoto daga Nijar wanda kungiyar gamayyar magoya bayan 'yan adawar Nijar ta yi na nuna halayyar wasu 'yan siyasa da cewa suna ci su goge baki. Haka kuma akwai maimaitin shirin ciki da gaskiya amma yanzu bari mu fara da cikin Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarai. hamshakin attajirin nan donald trump da tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka hillary clinton sun sami nasara zaben fidda 'yan takarar shugabancin amurka da aka yi a talata a jihar new york da ke maso gabashin amurka sun fada rata da ke tsakanin su da abokan takararsu bayan kammala gida kusan dukkan ƙuri'u trump ya samu gagarumar rinjaye da kusan kashi 60 cikin 100 idan a kwatanta da kashi 25 cikin 100 da mabiye wadda ke bi masa gwamna john kesk na jihar ohio ya samu yayin da madam clinton take doke sanata bani sanders da kashi 57 cikin 100 sanders kuma ya samu kusan kashi 42 cikin 100 bisa dukkan alamu trump ne zai lashe dukkan wakilai 95 na jihar new york wadda zai bashi wakilai adadi 835 bayan zaben na jiya talata akwai bukatar wadda zai zama dan takarar jam'iyyar republican ya samu wakilai 1237 mataki da ya gani da wuya trump din ya samu kamin wato ya samu kamin nan da babban taron jam'iyyar cikin watan yuli ita ko madam clinton kamin zaben na jiya talata tana da wakilai 1758 da da takwas nasarar ta samu a new york yanzu kusan tana da wakilai tara shi kuma sanata sanders yana da wakilai ko delegates biyar. An fuskanci koma baya a yunkurin warware rikicin da ake yi a Siriya ta fuskar siyasa bayan da babbar kungiyar 'yan hamayya a shawarwarin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya take shiga tsakani da gwamnatin Siriya ta janye ta kuma nemi taimakon manyan ƙasashen duniya da suke mara mata baya da su taimaka. babbar kungiyar ta 'yan hamayya ta zargi gwamnatin siriya da laifin karin fadace-fadace da suke aukuwa tun bayan da sassan biyu suka sanya hannu kan yarjejeniyar tsagaita wuta a wani taro da manema labarai a jiya talata a birnin geneva shugaban 'yan hamayya riyad hijab ya yi kira ga kasashen duniya a zaman magoya bayan siriya su sa baki a halin da ake ciki 'yan gwagwarmaya a siriya sun ce wasu farmaki da jiragen yaƙi da aka kai kan garuruwa biyu da ke hannun 'yan hamayya arewa maso yammacin siriya ya kashe mutane akalla 44 Ƙasashen duniya suna aikewa da ɗaruruwan miliyoyin dala a zaman gudumawa da kuma masu aikin ceto zuwa ƙasar Ecuador yayin da adadin waɗanda girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske da ta auku a ƙasar ranar Asabar ya haura sama da ɗari biyar. Jaman ƙasar suka ce sai ta yi wannan adadi ya ƙaru domin har a yanzu akwai mutane fiye da ɗari biyu waɗanda har ba a san inda suke ba. An zaƙulo wasu mutane da ransu daga ƙarƙashin baraguzan sai dai hukumomin ƙasar suka ce kiraye-kiraye da neman taimako da da ta wayoyin salula da kuma sakonnin text da waɗanda gine-ginen suka danne yanzu suna raguwa ainun tuni da ma tattalin arzikin kasar ecuador yake fuskantar matsanancin koma baya sabili da faduwar farashin mai a kasuwannin duniya jiya talata shugaban amurka barack obama ya buga shugaba koriya wayar tarho domin ya miƙa ta'aziyar amurkawa karasa rayukan da girgizar ƙasar ta haddasa ya baiwa shugaban na ecuador tabbacin amurka za ta yi bakin kokarin ta wajen taimaka ƙasar ta sake farfadowa. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka da ke washington dc a iraki majalisar tsaro ta yankin kurdawa ta ce wani hari na musamman ƙarƙashin jagorancin amurka ya kashe wani jigo na ƙungiyar isis jami'an tsaro a yankin na kurdawa suka ce har da aka kai da jiragen yaƙi ranar 16 ga watan nan ya kashe wani da ake kira khalid affair mai inkiyar abu sarya ne yake baiwa ƙungiyar isis shawara kan harkokin tsaro a mosul kuma na hannun daman kakakin ƙungiyar abu muhammad adnani ne harin da aka kai ranar asabar an kai shi ne a a wurin da ake kira sahil al aisa kusa da asibitin salam a halin da ake ciki kuma sakataren harkokin wajen amurka john kerry jiya talata ya gana da takwaran aikinsa na iran muhammad javad zarif da zummar ganin iran ta samu sassauci daga takunkumin hukumomin ƙasa da ƙasa da suka aza mata da aka yi mata alkawarin za a sassauta mata ƙarƙashin yarjejeniyar nan da aka yi da manyan ƙasashen duniya wanda aka kulla a can ƙasar a watan janairun bana. amurka ta aza takunkumi ga shugaban gwamnatin masu ra'ayin addini a tripoli na libya khalifa well bayan da ta yi zargin yana yi wa shirin kafa gwamnatin haɗa kan ƙasa da majalisar ɗinkin duniya ta shiga tsakani aka ƙulla wacce take neman ta tsaya da kafafunta a ƙasar da yaƙi ya daidaita khalifa wadda shine shugaban gwamnatin da take kiran kanta a zaman mai ceton ƙasa gwamnatin shugaba obama ta kira ta daban kuma wacce take zaman babbar barazana ga muradun amurka ta fuskar tsaro da diplomasiya baitul malin amurka ta haramta wa amurkawa yin duk wata mu'amala da shi kuma za a aza takunkumi ko ɗaurin talala kan duk wata kadara da ya mallaka ƙarƙashin ikon amurka a halin da ake ci kuma kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya jiya talata ya bayyana matukar damuwa kan gazawar shugaban 'yan tawaye na sudan ta kudu rick machar ya koma juba babban birnin ƙasar domin ya kama aiki kan tsohon mukaminsa na mataimakin shugaban ƙasa ga shugaba salva kamar yadda aka amince karkashin yarjejeniya da aka cimma babban jami'in majalisar ɗinkin duniya mai kula da ayyukan zaman lafiya harvis lassos ya yi jawabi ga wakilan kwamitin sulhun bisa buƙatar da amurka ta gabatar na neman ya yi haka. labaran duniyar sun zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington kwamitin majalisar najeriya mai kula da lamuran soji ya yi zaman bin ba'asi na zargin sojoji da kashe-kashe a yankin ogoni a lokacin zaben da ya gabata lamidu abubakar sokoto na daga cikakken rahoton A yau ne aka kammala wani zama na yini biyu da kwamitin kula da harkokin sojojin Najeriya na majalisar ƙasa da ta jagoranta a birnin Fatakwal na sauraron ƙorafe-ƙorafen al'ummomin yankin Ogoni da na Ogunubali a wannan zama akwai ƙungiyoyin sa kai da ke fafutukar kare hakkin bil'adama da kuma ɓangarorin jami'an tsaro da uwa uba wakilan al'ummomi da suka yi ta gabatar da ƙorafe-ƙorafe na an kashe 'ya'yansu uwa ko 'yan uwa da da kuma waɗanda aka jikkata honorable rima mande shawalu shine shugaban wannan kwamiti akwai petition da aka rubuta akan kashe-kashe da aka yi a ogoni kafin aka yi zabe mun yi zama abuja mun kira chief of army staff da waɗanda suka rubuta petition din da mutanen kawayen a garin sun zo mun na da su suka ba mu bayani amma ba cikakken bayani suka ba mu ba shine muka sa za mu zo mu duba da kanmu labari da muka samu daidai ne ko ba haka ba abin da ya sa yau muka kira wannan da aka ce an yi musu kashe-kashe muka kira su mu ji daga bakin su abin da ya faru wannan matar da ɗaya ce daga cikin waɗanda suka koka cewar eh, uh, tana cewa ne sojoji sun shigo mana gari suna ta harbe-harbe kuma suka harbe mini wata 'yar uwa yayin da ake gudanar da zaɓe. Mr. Livingstone Wuce shine shugaban kungiyoyi masu zaman kansu da suka yi ruwa suka yi tsaki wajen kokarin gabatar da waɗannan koke-koke ga majalisar ƙasa. I understand the pains we had to go through to mobilize the various communities. Ya ce ba ƙaramin aiki ba ne wajen kokarin ganin mun tattara waɗannan koke-koke musamman bisa la'akari da damuwar da ke tattare da waɗannan mutane fatar mu kuma kuma a nan shine wannan kwamitin zai yi abin da ya kamata jami'an tsaron sojoji da na 'yan sanda dai ba su halarci wannan taron ba tawagar dai ta wannan kwamiti sai da ta kai ziyara a yankin ogoni domin ganewa idon ta bannar da ake zargin sojojin najeriya sun aikata lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal a najeriya jama'a da ku zanka wankan dare don saboda bai Gamayyar 'yan jam'iyyun adawa ta kofa a Nijar ta yi tur da halayyar wasu 'yan siyasar ƙasar ga rahoton Haruna Mamman Bako da cikakken bayani. Matakin da 'yan adawa da ke cikin gungun kofa a janguriyar Nijar suka ɗauka na kama gurbansu a cikin majalisar dokoki ta ƙasa da kuma hukumar zaɓe mai zaman kanta ta janguriyar Nijar. Magoya bayan suna cewa rashin alƙibla ne ya kawo haka kamar yadda shugaban kofa cewa da gungun na jam'iyyun da ke adawa reshen birnin kwanni Malam Abdulmuni. Da halin da muke ciki munan Nijar. 'Yan siyasar Nijar majoritin su ba su da alƙibla masu alƙibla 'yan kaɗan ne kowa lissahi yake yi ga abin da ka gyara shi saboda haka ko an yi alƙawali da su sai su saba shi su lalata shi ban mamakin su koma saboda a cikin irin waɗanga ɗabi'o'i ni ina jinjina mu ma tarayya saboda shekarun da sun kai ashirin suna adawa nan muna haɗe wuri guda gudawa da majoritan muha wasu dubitoci cikin ya adawa ke mld sun ka ɓargaɗe sun ka nemi bukata su an ka biya musu bukatar su sun kabar partin da ya kai su bisa mulki babu abu abin da bamu gani ba ga kasa a bangaren jam'iyyar PNDS tarayya ta shugaba Alhaji Isu Muhammadu Reshen birnin kwanni Alhaji Gado na cewa dama ai abuna sun kai na abu ka kai abu wanda bai yiwuwa tun ware mun san dai mu tsakanin da Allah mun ka da wannan al'amari kuma shi mai gaskiya shina tare da Allah rashin rahoton kenan Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar Nijar. To kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan wakar. magani annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kajiya. Bakin wallai gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. ka za ga cikin lagos kuma ga batishin ga shu. ga labintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubi babban kantikin duk dudan talakawa an ka yi mutukan talakawa sai du waɗannan dolarar da jirgin sama mai rigujin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin ƙasa kajiya dan talakawa an kai dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talaka ba a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa zan muku gargaɗi gwamnatin wani to ana fawa tare da sashen hausa ne na muryar amurka daga nan washington dc Jama'a salamu alaikum. Yau za mu ci gaba daga inda muka dasa aya lokacin da wasu 'yan damfara suka kira wakilin mu a Katsina Zaharuddin Sani suna neman su raba shi da abin hannunsa. Wanda ya kira shi ya ce masa wai sun yi makaranta guda ne kuma yanzu ya samu aiki da kamfanin samar da wutar lantarki mai suna NIPP. Dan damfarar ya ce wai za su sayi fayafayen samar da wutar lantarki daga hasken rana. wato solar panels har fakiti guda ɗari ya ce mazaharadin ana sayarwa a katsina kan kuɗi naira dubu ɗari biyu da hamsin to amma kamfanin su zai saya kan dubu ɗari uku da hamsin don haka sai ya ba zahardin lamba wai ta wani ne mai suna malam musa da ke sayar da kayan a katsina da kuma lambobin wasu wai su ne ko consultant na kamfanin su biyu da za su zo da tsabar kuɗi domin su saya. Bayan an gama magana cewa ga sunan zuwa da kuɗi sai aka tsallaka ainihin inda suke son kafa tarkon nasu na yin cuta, wato cewa suna son ganin samfurin kayan idan sun iso. Shi kuma wanda wai shine mai sai da kaya ya ce mazaharadin sai an biya kuɗin samfurin naira dubu ɗari biyu da hamsin to amma ta banki kafin a ba samfuri idan ya aika za a kawo masa wannan samfurin dama duk wani dogon turancin da ake bugawa na ta masa samun kuɗi tsaba har miliyoyi domin a raba shi da wannan kuɗi ne na samfurin a biyo mu zaharadin ne da manyan daraktoci ko consultant masu tahowa sayan kaya za a fara ji. Hello? Ah, Okay, you have the material. Yeah, I have it on ground. Yeah, is what you have here. Yeah, okay. Uh, so, and uh, how did you want your payment if you be in uh, Castina? Do you need your money in cash? Yeah, I draft? need it cash. Go to your warehouse and pick one sample. As soon as we arrive there in Castina, we see the sample in your position. Okay. We will know that you are the dealer of the material. We will not give you the cash. Give you four to five hours for the supply. Okay. Uh, I'll get it now. Uh, no sample, no business. To a bayan nan ne sai zaharin ya sake kiran kanwa uwar gami wanda ya fara haɗa wannan yunkuri na yin damfara. Hello? Kawa kaka ma waya. I didn't tell you his name, bai gaya musu nan shi ba. Okay, Dr. James ne ko shi ya bulama ne? Eh, I don't know who is the person there. Ya ce dai they are calling to Kaduna. Ya ka ji mana, ya ka ji mana. The leading consultant. Eh, is the consultant, yes. The leading consultant is Dr. James Olawale. Okay, okay. Doctor, yeah, is Dr. that doctor. he he's coming alongside that gentleman. He's coming alongside with Alaji Bulama. Yeah, Alaji Bulama. They're coming together about to compare. They gave me just four to yes. five hours to make the yeah, that, that's, that's what the Greek someone I'm on This NIP chopper flight. Okay, I got Your work. Now, that's what they accepted the price. Eh, they accepted three fifty. 350 very good. The and guy the, his cash or check? Let's say no cash. Cash, very good. Yeah, and how many hours they look at In the next three to four hours, that's look at that. I should very go good. along with the sample. Let's say I have everything on ground. Yeah, you come with the sample. Uh, one packet. One packet, yes. Okay, no problem. Uh, kira shi uh, Musa Dogo. Eh, ya ci shi Malam Musa assured me that duk suna na a ƙasa, kuma he gave me that eh. number. Before I come, Harry, Harry, listen to me, please. Listen to Uh, see, uh, the way I know you, I know you as a very serious human being. Uh, when you fandanfojo with me, and I don't play with my my my my, my old friends. Yawa, oh, ya daidai. Very good. Ka san on the wanda kana za ka kira shi she uh, shi a uh, Malam Musa Dogo. Eh. Eh, makira marga na mu da ka tafi wai please a cikin 100 packet na maka booking Can I so a ah, one packet can kamar sample.

to ya za a biyan eh bari samu shi chief accountant kana gina da kyau ko ina jin ka zan tura ma zan tura ma account inda ka je ka biya ka zo nan ko ni zan kawo maka kaya eh in kana ya kawo mun ma kuna kawa ne eh? eh, so ma muna da muna da hilos okay to sai ka kawo to ba ma nan ka an ka zai ka ga wai ka okay to yawa yawa hello hello yawa na yi magana da shi ya ce wai abin ya canza wai ko sai zai tura account number sai na fara payment ok amma ya ya dawo da ga wai ga in kan ka bi kan biya kuɗin guda kai zai ba mu ko ya ce zai bada to to to to a ka shi yanzu a zara din eh ne eh, wanda na aje waya da kirko shi eh, bulama da kai shi ya kira ni da shi eh, dr james odili to a sun godiya suna murna wai sun magana da yi da kai ma sun fara kiran kamar importawa ma eh. eh sun fara kiran ka importa a kaga kamar na maka ko eh eh kaga ba su ganka da sambu ba gaskiya ba san haka wannan kudin ba sun gaya man yanzu fadin eh, su ke so dole kai sun ga sample gari da sun su cewa shi ya ce za a yi an fara biyan kuɗi da ta ne ya canza da in sun kawo min su sayan biya amma sai su ba su ansa kashi. sai dai in tura masu ta banki yanzu zai turo mawa bank account ok account na taimakon kanda nasu ke na to ka ne ka ji ne yanzu yanzu har din eh yawa ka gan ka ga ba baka wani ajiyar kuɗi kare ba ko haka ba eh gaskiya yawa kuma mun san wani maganan ah, sample zai zai taso ba eh mutum ka ga ka haka ko eh Ah, za ka yi kokari ka cire kudin guda ɗayan ka biya eh 250 ne na ce ni malam Musa 250 za a sa mai kenan ko akan haka na haka ne yayi kuma riban mu zai zama 100,000 yawa riban mu zai zama 100,000 ko ba ka ba eh shi wannan 100,000 zaka yi 30 30% to ita kuma wannan 70% to eh, ka gaya mun to yanzu a rami da shi ne zan tura mai kuɗi ko ko za turo kuɗi da yanzu in tura mashi wurin yake ko ba ne a kuta ne a cikin gari muna site ne eh. eh zaka tura mishi kudin guda ɗaya ne 250 ko eh zo da ko wasu mutane suka zo da don kuɗin ba kai ba eh. ina ga kamar ban na da nake da su yanzu a banki ba su kai 250 ba ne ina da 180 yanzu 180,000 80,000 eh 180,000 eh su gare ni saka dan aka ba shi wannan sai sake zuwa wajen wani korance ne yau a'a sai aka ce bana so bana jahilin su ne ya ne ne cikin na zaharabin bana so ta kawo mai financial difficulty ka kira shi yanzu ka ce wai a cikin wannan 250,000 ga deposit da kana da shi don an jima sai malam kira sai mishi godiya ka gani kana da 180,000 to ka kuma deposit to in suka zo in suka zo in suka zo da kudi suka ko eh za ka ware 180,000 sa kamar deposit to yawa kuma ribon yana kayan paket da ɗaya guda ka rike shi kuma wannan naka ne. Zai ma ɗaya magana nan zai ce ba ka sa kuɗi ka san kuɗi. Eh. A tabbatar cewa wannan wannan na kiti kan zama mun zama wani matsala ba ko. Eh. Ina da ita on ground yanzu haka. I have one eighty. Ka kira shi. Ka kira shi gare shi magana duka shi gobe. Da zai kira shi wani wani wani wani da. ka kira shi. ne. Ke ya hankali ba mu fara turo mai 180 ko? An gama. Yawwa. to baran kira shi eh. Allah mana ji assalamu alaikum hello eh yawa baka turo number din ba ko eh zan tura ma yawa shi ne gaskiya yanzu ban da 250 a kasa amma i have 180 ah, shi ne eh, eh, yi magana mun yi kai mun tun da ka da shi a hannu ba wai sai ka ka kai karana 180 zan turo maka yanzu to ba matsala tura ma ka tura ka nan ba in na turo maka wani AC in aka kawo abu kaga zan je samu kuɗi wajen wani sai in cika maka to ba matsala ya yi Allah ya shi san da number ba matsala yawa yes my importer eh Uh, we just threw now from the bank, so we'll be proceeding now to Katsina. In less than one hour, 45 minutes will be in Katina Airport. Okay, okay. I hope no disappointment. I ah, no disappointment. Endeavor to be in your position as a sample. You I told you earlier that if you handle us well, you are going to be our supplier. Uh, don't us. worry, don't worry. Hello? Hello? Yeah, another account number. So I joined in another bank, Kata company, Kumanaga Suna, one Lura something.

ba wai makamfanin da suka ce yake sai da waɗannan kaya ba a shirmu na gaba za ku ji abin da ya faru bayan da asirin waɗannan 'yan damfara ya tonu a zama lafiya to an gaida ibrahim da tawagarsa yanzu kuma lokaci ya yi da za mu ji wannan Sharhin jaridun dai zai fara ne da jaridar Daily Trust wadda ta yi ɗaya daga cikin manyan labaranta da yadda hukumar yaƙi da masu ɓata dukiyar ƙasa a Najeriya EFCC ta tsare tsohon babban mataimaki na musamman ga tsohon shugaban Najeriya Dr. Goodluck Jonathan wato Mr. Dudafa. kan zargin yin sama da faɗi da wasu makudan kuɗaɗe har naira miliyan dubu goma a can gefe guda kuma jaridar ta daily trust ta ba da labarin yadda rundunar sojin najeriya ta mai da martani akan wani kazamin harin kwantan bauna da kungiyar boko haram ta kai masojojin a kareto da ke can cikin jihar borno jaridar blueprint ta yi babban labarin labarinta ne akan yadda mataimakin shugaban majalisar dattawan najeriya ike ikwara madu na jam'iyyar adawa ta pdp ke jan ragamar shugabancin majalisar dattawan a sakamakon halartar kotun da'ar ma'aikata da shugaban majalisar sanata bukola saraki ke yi a can gefe guda kuma jaridar ta blueprint ta bugu rahoton wata kungiya ne da ke nuna cewa matsalar tsaro ya sa 'yan Najeriya miliyan bakwai ne ke buƙatar tallafin kyautata rayuwarsu a ciki har da mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari tara da rikicin masu tayar da ƙayar baya ya raba da mahallansu a yankin arewa maso gabashin Najeriya. jaridar leadership ta ambato mai martaba sarkin kano muhammadu sanusi na biyu yana kira ga gwamnonin arewacin najeriya da su yi wa allah su farfado da hukumar kula da ci gaban yankin arewacin najeriya wato nndc a bangare guda kuma jaridar ta leadership ta ambato al'ummomin garin buniyadi da ke cikin jihar yobe suna kira ga gwamnatin najeriya da ta yi wa allah ta sake gina garin na buniyadi da 'yan kungiyar boko Haram suka lalata biyo bayan sake buɗe hanyar damaturu zuwa biyu da sojojin Najeriya suka yi a ƙarshen makon da ya gabata. A can cikin jaridar People's Daily kuma ta yi ɗaya daga cikin manyan labaranta ne akan yadda Majalisar Dokokin Jihar Edo ta ɗauki matakin tsige shugabannin ƙananan hukumomi guda goma sha bakwai da ke cikin jihar tare da baiwa shugabannin ma'aikatun ƙananan hukumomin dama da su karɓi ragamar shugabancin ƙananan hukumomin. A ƙarshe dai da jaridar ta People's Daily za mu kammala da wani labarinta da ke nuna yadda aka kashe mutane bakwai a wani rikicin fili da ya faru a tsakanin mutanen ƙauyen Rumu da kuma na Isgogo da ke can cikin ƙaramar hukumar Zuru ta jihar Kebbi. Jaridar ta ce a sakamakon hakan an jibge jami'an tsaro a yankin domin dawo da doka. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To daga sharhin jaridan Arewacin Najeriya sai kuma mu tafi ga sakonnin da kuke bar mana a wayoyi. Salamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Muhammad Ahmad Idris daga nan unguwar Kabuga a jihar Kano a Najeriya. So a yau ina so na yi amfani da wannan dama domin ne kira ga hukumar nan mai kula da gidajen mai ta Najeriya wato DCR amma kuma reshen jihar Kano. Cewa shin a nan jihar Kano har yanzu gidajen mai mallakin gwamnati wato mobil da total da kuma NNPC su ma an kyale su kenan suna cin karansu babbaka? wato har yanzu suna sai da mu al'umma mai naira ɗari da sittin tamkar na 'yan kasuwa da haka mata hukumar dtr mai kula da gidajen mai ki kasa mai unguwar kabuga domin tabbatar da gaskiyar abin da na faɗa. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashi hausa na boa mai magana abubakar ibrahim azare da barbakawo a da ina kira game da karamin ministan man na najeriya idan zai iya ba ya gaggauta murabus da allah domin 'yan najeriya suna cikin halin kunci da wahala wanda tun da najeriya ba taɓa shiga wahalar mai irin wannan yanayin ba in ya san ba zai iya ba ya gaggauta murabus ya ba wani ya yi domin a wadatar ƙasa domin hakika 'yan kasa suna cikin halin wahala 'yan kasa yana cikin damuwa Allah ya ba mu arzikin mun fetur muna ɗaya daga cikin na shida ko na bakwai arzikin mai na duniya amma abun kunya wai yan Najeriya sai ya bi layi ya sha wahala gaskiya wannan ba yi ba ne. wannan zalunci ne da kuma cutarwa don haka ina kira ga karamin eh, ministan mai idan ba zai iya wadata mutane a ƙasar nan da mai ba ya gaggauta murabus ya ba wanda za su wadata mutane don mu bai isa ya bakanta mana Muhammadu Buhari ba Muhammadu Buhari ikon Allah ne mun san ba matsalar da bari da haka idan ba zai iya ba ya gaggauta ba wanda na To muna godiya da sakonnin naku yanzu kuma bari mu ji takaitattun labarai. Amshakin attajirin nan Donald Trump da tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton sun samu gagarumar rinjaya zaben fidda 'yan takara na shugabancin amurka da aka yi jiya talata a jihar new york da ke arewa maso gabashin amurka wannan mataki yasa sun fada rata da ke tsakanin su da abokanin takararsu an fuskanci koma ba yunkurin wurin rikici da ake yi a siriya ta fuskar siyasa bayan da babbar kungiyar yan hamayya shawarwarin sulhu da majalisar ɗinkin duniya ta shiga tsakaninta da gwamnatin siriya ta janye ta kuma nemi taimakon manyan ƙasashen duniya da suke mara mata baya su taimaka Ƙasashen duniya suna aikewa da ɗaruruwan miliyoyi a zaman gudumawa da masu aikin ceto zuwa ƙasar Ecuador yayin da adadin waɗanda girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske da ta auku ranar Asabar ya haura sama da ɗari biyar. To sai kuma an jima da yamma za a ji abokan aiki da wani sabon shirin kafin mu sallama da ku muna miƙa saƙon taimar na ga halin rere game da eh, ya karuwa da ya samu ta Abubakar Sadiq Allah Ubangiji ya raya. Zubairu Dodo ne ba da umarni sai kuma shi sahabu da ya taya ni gabatarwa Zubairu ne injiniyan mu na yau sai ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya.